بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وداعته إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم فيما أمركم به ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن الخطبة تتحدث عن الشيطان وأن مداخل الشيطان في إقواء بني آدم ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أيها الأحباب هناك مداخل للشيطان في إضلال بني آدم وهي كثيرة جدا جدا لكن نذكر بعضا منها على سبيل المثال منها الغضب وهو مفتاح كل شر فإذا غضب الإنسان فتح باب الشر ودخل منه الشيطان فيلعب بأقلي والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو يعلم الناس ما في الغضب لصبروا وما غضبوا جاء, أن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ألم تروا إلى أن الإنسان إذا غضب احمرت أيناه وانفتح أوضاجه ومن هنا يضرب ويقتل ويطلق ويفرق وعلاج هذه الفتنة هي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عباد الله ومن مداخل الشيطان على بني آدم خوف الفقر يقول الله تعالى في مهكم التنزيل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه ليس ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا وفإذا وقع في قلب الإنسان منء الحق وتكلم بالهوى وظن, أن وظن, وظن يرويه ظن الصوت والعلاج من هذا تقوى الله عز وجل والتوكل إليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم حمدا وشكرا لمن جعل للإنسان وقاية من الجن والشياطين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون تواصل حديثنا مع مداخل الشيطان على بني آدم ومن تلك المداخل الحرص والطمع فالحرص من أخطر مداخل الشيطان على بني آدم انظروا كيف اتخذ إبليس وسيلة الحرص لإخراج أبينا آدم من الجنة وقال ما نهاكما عن ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أوتلا في غنم بأفسد لها من هرس المرء على المال والشرف لدينه والعلاج من هذه الفتنة الرضا بالقليل من الرزق وأكل الحلال قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وقال رب الإنس والجلال في محكم التنزيل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن مداخل الشيطان إخوة الكرام طول الأمل يأتيك الشيطان ويقول لك تصله أن تكون كذا ويصله أن تكون غنيا وينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وكل من قال أمله يفعل كذا ويفعل كذا للحصول على عمله والعلاج من هذه من هذه الظاهرة كثرة ذكر الموت وليعرف أنه ليس كل ما يتمنى الموت يدركه عباد الله ومما داخل الشيطان من جانب الشهوة الشهوة البطن وشهوة الفرج كل هذا من مداخل الشيطان كم من الذين هلكوا بسبب شهوة النساء والعلاج من هذه الظاهرة مصاحبة الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tana magana akan wasu mashiga da shedan shi shigowa wajen bata da dan adam babu shakka yan uwa musulmi kowa ya sani shedan manufa sai ga dan adam ya halakar da shi ya sashi Allah shi masa azaba shedan ya kai mu annabawan Allah hari shedan ya kai mu salihan bayi hari ya kai ma mata hari ya kai ma maza hari kuma bai gushe ba har yanzu yana kai har haren shi ya kai ma annabi adam hari har ya fitar shi daga aljanna ya kawo ma annabawan Allah daban-daban su annabi Suleiman su annabi Salih dukkan su Allah kai musu hari har zuwa ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dan ya kawo mai hari dan ya samu sa'a ya kaɗi musalla bai samu sa'a ba saboda ya ku bayin Allah salihan bayin irin su Imam Ahmad imamu ahmad rahmatullahi alaihi lokacin mutuwarsa an ji shi ya waɗin a a yanzu dai bayan ya samu sauƙi na magagin mutuwa ɗansa ya tambaye shi baba na ji kana cewa yanzu dai yace a a shi ɗan ne ya zo mini yake cewa ahmad ai ka tsere mini ka kuce ma sharri na shi na mamarar ke cewa a yanzu dai hayyanzu sau da ka yaku bayan allah shi ɗan yana da hanyoyi daban-daban na halakar da bil'adama suna da yawa kwaye daga gaske na daga cikin waɗannan hanyoyin ya kuyan uwa musulmi akwai hushi mutum ya hasala lokacin da mutum ya hasala to lokacin shaidan zai kurdo sai ya are bakinka ya dinga wasa da hankalinka ya sa kana faɗin wasu kalamai waɗanda ko kai kanka in ka dawo hayyacinka sai ka ci ya kai kai faɗi haka na daga cikin waɗannan hanyoyin shine wato hushi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai mini wasiya manzon Allah ya kada kai hushi yace ya rasulullah ka sake bani wani yace a kada kai hushi yayi ta maimaitawa annabi ce kada kai hushi saboda malamai suka ce shi hushi shine wa mabudin kowane sharri idan dan adam yayi hushi duk wata kofar sharri ta riga ta bude to a lokacin ne dan adam idan yayi hushi yana iya bugu yana iya zagi yana iya yin saki yana iya yin kowane irin abu ya ku yan uwa musulmi ba ku kallon zuwa ga idan mutum yayi hushi idanunsu za su yi jajawur jiwojinsu za su tashi to a lokacin nan ne komai na iya abinda an maganin wannan matsala shine mutum ya dinga ambaton Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya yayi ar wallahi samu ya zauna insha Allah ta'ala ya samu sauki saboda manzon Allah ya ce dama shi hushi wani garwashi na wanda shi ɗan ke kunnawa a cikin cikin dan adam da zaran ya kunna shi ya ruhu sai ga mutum ya kasa kwana sai ga mutum idanu sun yi ja sai ga yana faɗin wasu kalamai waɗanda ko shi kai ne in ya huce sai ga bai kamata ya faɗe su ya ku yan uwa musulmi daga cikin hanyoyin da shi ɗan ke bi wurin halakar ɗan adam akwai wato jin tsoron talauci idan mutum jin tsoron talauci ya fara shigowa zuciya kai to lokacin da shaidan zai dinga gwada ma ya kamata duk hanyoyin da ya kamata ka bi ka samu arziki ka bi da hanyar kware da wadda ba ta kware ba Allah ma dokokin sarki ya faɗa a cikin littafin zai mai tsarki ya ce shi ɗaya ne musu alƙawalin talauci yana umurta su da alfasha shi kuma Allah yana umurtar mutane ne musu alƙawalin gafara da gare shi da kuma falala Allah ya kasance masani ko mailoci mailoci ko masani daya daga cikin magabata Sufyanu Sauri Allah shi masa rahama yace shedan bai da wani makami wato mai tsananin kai hari irin tsoron talauci idan talauci ya auku cikin zuciya tsoron talauci ya auku cikin zuciyar mutum to za a samu yana yana yin ƙarya yana yin giba yana yin annayimanci yana yin munafunci don bai samu abin zai ci wannan da yawa daga cikin mutane sun wa'a cikin wannan abinda a maganin wannan matsala shine tsoron Allah da kuma dogara ga Allah madaukakin sarki subhanahu ya ce duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah yana son ya mafita kuma ya bashi arziki inda bai mani ba ya ku bayan Allah daga cikin hanyoyin shedan wurin halaka da bani adam akwai ciyon kwadai idan dan adam ya dabi'antu da kwadai to wannan shedan na iya shigowa ya kurɗuta wannan kafa sai ya shigo ya halakar dan adam ya koya bayan Allah ku kalli yadda shedan ya kudo mu annabin mu annabi Adam baban mu annabi Adam alaihi salatu wassalam shedan ya kudo ta hanyar kwadayin zama da wama cikin aljanna da kuma jin dadin aljanna shedan yazo yake cewa ai ba komai yasa Allah ya hana ku cin wannan itace da ita ku ba sai dan kada ku zama malakai ne wato mala'iku guda biyu masu dawama cikin wannan aljanna shi ɗaya hana ku ci da kun ci kun zama mala'iku guda biyu ba a hishe ku wasu malaman kira suna ta malikai idan kuma zama sarakuna cikin azin shi yasa Allah ya hana ku cin wannan ita ku ci babu ko sai da ya kai fa qasamahu ma yarantsi musu da Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa in kuka ci wannan ita ta ba ku ta aljanna malamai suka ce shedan shi an mutunci a halitta ta farko da ya rantsuwa da Allah bisa ƙarya shi yasa duk wanda ka yana rantsuwa da Allah bisa ƙarya da shedan ya koyi shedan shi ya mai gida ne saboda ka ya ku bayan Allah ku yi hattara da ciyon kwadai yana iya kai mutum mahalaka ubangiji Allah shi muna ka'ida hadisin manzo Allah ya tabbata manzo Allah ya ce wato kuraye guda biyu masu jin da aka sake aka sake su cikin gargen dabbobi bannar da za su yi bata kai bannar da son mulki da son kuɗi kawa addinin mutum ba ba rayuwarka ba addininka da son mulki da son kuɗi waɗanda abubuwa guda biyu manzo Allah ya kamanta da kuraye masu jin da an ka suke cikin gargen tumaki da awaki bannar da za su yi manzo Allah ya ce ba ta kai bannar da son kuɗi da son shugabanci kawai addinin mutum ba kaga in ka diba za ka kwadai yana da gaske abinda shaidan ka shigowa ya halaka mutum abinda an maganin wannan matsala shine yarda da kaɗan daga cikin arziki da abinda Allah ya dan maka ce ka gode ka yi da shi ɗan rigar da ka samu ka sa gode ma Allah da abincin da ka ci ka yarda da shi ka gode ma Allah sai Allah ya ƙara maka ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce ka yarda da ragon da Allah ya raba ya baka ka zama mafi wadatar mutane ya ku yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Qur'ani ya ku mutane ku ci daga abin da a cikin ƙasa halal kuma wanda an mai dadi. kada ku bi hanyoyin shedan saboda shi shedan gare ku maki ne kuma bayana ba mai kiyaya daga cikin hanyoyin da shedan ka bi wurin halakar da adam akwai dogon guri shedan yazo ya ce maka ai ya kamata kai wannan kujera ya kamata ka hauta ai shago kaza kai kamata a cika da shi kudade kaza ya kamata ka ce ka samu to lokacin sai ya sa duk abin da ka iya wannan ka samu kudi kana iya kana iya kisa kana iya robarin kana iya boko haram kana iya kidnapping don ka samu kudi Allah madaukakin sarki yace ya iduhum wa yumanni shi dan ne musu alƙawali kuma yana sa suna gurace gurace shi dan bai musu alƙawalin koyin faseru ya ku yan uwa musulmi abinda amma ganin wannan matsala Shi ne yawan tuna mutuwa sannan ya san cewa duk abin da mutum ka gure ba shi ba same shi ba yana yiwa guri gure ba ka same shi ba da Allah yanka ba shi za ka samu ya ku musulmi na ƙarshe akwai shawa shi ɗan na shigowa ɓangaren shawa ya sama shawa mata ko shawa wani abu daban sai shi ya kurdo ta wannan gehe sai ya halakar dan adam da yawa daga cikin mutane sun halaka sanadiyar shawa shawan mata shawar ciki da sauran abubuwa daban-daban shi ɗan na samu sun yi ɓanna har ya samu ya halaka ya shiga wuta sanadiyar wannan abin amma ganin wannan matsala shine abokan saka mutanen kirki idan mutum na zama da mutanen kwarai na daga malamai da mutanen kwarai Allah zai yi mai maganin wannan matsala muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ba mu zama lahiya cikin ƙasanmu ya samu gama lahiya samu cika da imani Allah ka ashi mu ka kawo kwanciya ke zama lahiya cikin ƙasanmu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin qumil asfiya yarhamukum rahmatullahi